الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إشيرين دبيو با وتن ترى وتر رمضان hijiran annabi muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, aya dai sura za a tashi cikin suratu yasin aya kuwa hamsin da tara sallama kuma wa alaikum salam hmm? bai ba karanta ba ta kabari sai an zo ma wannan amma dai sai a har mai nawa 67 da ƙarshe ne mashi ƙarshen ba ne wurin da masakana ai da bakwai kan ko shida walau na sha'u la masakna ala makanatihi wai inda mun ga dama da mun narkar da wurin da suke kai da su da wurin gaba daya narke fa mastata'u mudiyan ba ci gaba wala yarji'una ko ba za a dawo baya ba wa ga ne min bata ruwa ci gaba ba dama baya kuma babu dama ko eh, abin nan igiya to sai dai za ita za a iya faruwa to haka to yanzu dai ayan da ake ciki hamsin da tara lamma zakara ta'ala jaza al-muttaqina lokacin da Allah ya ba mu labarin sakamakon masu takawa Allah ya samu cikin su zakara jaza al-mujrimina wayannan Allah ka tsare mu daga sakamakon su wa annahum yuqalu lahum yawm al-qiyamati imtazu imtazu al-yawma ayyuhal mujrimun ay mujrimai kuware kefi daga gefen mummunai kawai dama inda wannan suka taru masu laifi ne wa'in can ko masha Allah tamayyazu anil mu'minina mu'minina wa kunu ala ku kasance ku kadai liwabbihum wa yuqarri'ahum ala ru'usil ashadi. domin zarginsu tozarta su kaskanta su a gaban jama'a in kai laifi laifi kai laifi a faɗe shi a yi ma hisabi a gaban jama'a wannan akwai nau'in ladabi daban kabala an yi da khilahubun naru kafin ya shigar da su wuta fa yaqulu lahum yace ainihin zai ce masu ayata 60 alam ahada ilaikum ba mun yi da ku ba ai aburukum wa usikum ala alsinati rusuli wa alsinati rusuli ya لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ba na umarce ku ba ba mu yi alkawali da ku ba alkawali ne umarni muku wasiya ala alsinati rasuli ta harasan manzanni na wa aqulu lakum ya bani adama Allah ta abudu shaytan ba mu yi haka da ku ba ta la budda ce an yi Allah mu an ga manzanni nan na nan wannan na nan ai la ya tuti'uhu kada ku bi shaytan wa hada tawbihu yadkhulu fihi tawbihu to an jami'i anwa'il kufri wal ma'asi wa hada tawbihu wannan zargin tawbih zargin yadkhulu fihi at ko wani zargi zai shigo ciki an jami'i anwa'il kufuri daga zargi akan dukkan bangarorin kafirci nan dai guda ɗaya ne to amma dukkan wani nau'i na kafirci ya shigo ciki wal ma'asi li'annaha kulluha ta'atul lishaitan sabo sabo laifuka kenan mai jam'in sabo hmm? bai da jami bai da jami sabuka ba za je kai kai na gari da ake sabuka ya an kallon gajiya ce hmm, ana kallon gajiya ba za ka faɗi ba komai ya yi daidai wato sabo ya gari da yawa ya bai da jami'i. sabuka sai dai a canza masa suna a ce laifuka kai kankare da shi ma wannan saɓe-saɓe ya satu da a jikinsa kenan don gashi bai da lafiya jikinsa ya sassaɓe saɓanni dai a laifi a canza dai kalman amma yadda ita sako shi ne laifi laifi kuma laifuka wannan lahiya lahiya kuwa ya san shi to duka bangarorin laifuka san shigo ciki a ruwan sanyi anna kulluha ta'atu shaytan shaytani wa ibadatul lahu innahu lakum aduun mubin shaytan din nan maƙiyi ne a gare ku kai aiko ba mu sani ba ina bayyana bayyanan adawa ma makiyarsa mai bayyana da kiyayya ai shi makiyi na koyewa shi shi shaidan bai koyewa mai bayyanan da kiyayya a dawa fahaddartukum minhu gayatat tahdhiri na gargaɗe ku daga shaidan din nan gayan gargaɗi وأنذرتكم عن طاعته na yi muku gargadi daga yi masa ɗa'a wa akhbartukum ma ya da'ukum ilaihi shine wa akhbar da ba ku labari kira da ike muku zuwa gare shi aya ta sittin da wa amartukum an ta'buduni bimtithali awamiri wa tarki zawajiri ta hanyar bibiyan umarnoni na da barin abubuwan da na hana haza ai ibadati wa ta'ati wa ma'asiyati shaitan sai ce zawajir ko haza mana wannan ai ibada ibadati wannan ibada da kai shaitan zo ta wace ta'ati wa ma'asiyati shaitan da kuma sabawa sabawa shaitan wannan bauta min ne wannan ainihin min biyayya ne saba shi dan min biyayya ne hada iba hada ai hadan ne guda da zai koma ibadati wa ta'ati wa ma'asiyati shaytan siratun mustaqim shine hanya mi kakke shine mi kakken hanya la'u fihi idan mutum ya bi wannan hanyar tiriyan tiriyan ba inda zai zame sai gidan aljanna bautan Allah ba da'a ga Allah ba sabawa shaidan ba wanda duk ya rike wannan ba inda zai zame ba inda zai tsinci kansa sai gidan aljanna komai maka ka kalla wannan da'a ga Allah ne ci gaba da yansa wannan sabawa Allah ne bashi to idan kai haka سبحان صراط مستقيم آه، ميجي تنا صراط مستقيم فعلوم الصراط أكو آه، فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين ilimin hanya da kwana-kwananta almustaqimi wa a'maluhu ayyukansa tarji'u ila hadainil amrayni falam ta hafizu ahadi ce gashi ba ku kiyaye alkawali da kuka yi mimba. ba walam ta amalu bi wasiyyati ba ku yi aiki da wasiyyan um, da na umarce ku da ita ba a duwaku kuma mutane ya gaban Allah lokacin kuwa ya shuru. su masu yi shiru yadda kasan ba sa jin ne ake faɗi tunda so akwai son koyon baka san me ake faɗi ba amma akwai shiru laifinka ya kai laifi yadda kasan ka tsinke da fitsari ne ta saboda kanan sun yi irin wannan shiru sun yi gum sun yi gum saboda haka eh, me yake da suna yau fawa zaitum aduwakum sai aya ta 62 fa'adalla minkum jibillan kathira shi shaidan din nan sai gashi ya batar da al'umma da yawa daga cikinku ka fasan wannan shaidan ne ka san fa wancan umarni ne na Allah sai mutum ya bar umarnin Allah sai ya ɗauki saɓon ibi umarnin shaidan ɗin to yau ga kaga Allah shaidan cikin kuma ga shi can cikin turu ana jira ne a gama sakamako a zo kan sakamakonsa kaga inda za a koma da shi to a adalla minkum jibillan kaseeran wanda bai ma kamata ba ai halkan khalqan kaseeran shine jibilla afalam takunu taqilu yanzu mai isa ba ko kasance masu hankalta ba da na sani kayya ce a can baya take sai abu ya auku tukuna to gashi wannan kamar ya riga ya auku afala kana lakum aqalun ya'murukum bimuwalati rabbikum wa waliyakum alhaqqa shin hankalinku afala kana lakum aqalun ba ku zama kuna da wani hankali ya ya'murukum bimuwalati rabbikum da zai umurce ku ku goyi bayan mahalicinku ku rabu da ƙarya kabilan kuma sha suke cewa fure take ba ta yaya takan yi fure laba-laba magana dai tana da zurfi sai mu bar musu kayansu tun da muna da ƙur'ani ƙaryan nan ba za ta bulle ba wannan hanyar nan ta ƙarya ba ta bullewa tun daga irin sakamakon inda take bullewa ga abinda sakamakon tarbiyyar nasu ke kasancewa saɓawa iyayi shi ne sakamakon tarbiyyar saɓawa a ainihin mazaje mata an yi karatu an yi ilimi amma kuma an baro tarbiyya a can wanda aka tafi da ita daga gida an ajiye ta a can an sako sabuwa in ma an ce musu ku koma ku ɗauko abin da kuka je da shi ba za su ɗauko shi ba babu shi afala kana lakum aqalu ya'murukum bi muwalati rabbikum wa waliyakum da da'a wa majbincinku alhaq wa yasjurakum ya gargade ku an ittikhadi a'ada a'adal a'da'i a'adal a'da'i lakum yana muku bin mafi kiyayyen kiyayya a gare ku waliyan معنى يسجركم أن اتخاذ الأعداء الأعداء لكم وليا فلو كان لكم أقل صحيح إن دا كنا دهانك هنكلي لا فيي لما فعلتم ذلك هذا بقوا أي كتوانا آيات ستين دا أكو فإذ أطعتم الشيطان to tun da kun yanzu kun riga kun fi shaidan wa adaitumur rahmana wa kazzabtum bi liqa'ihi kun qaryata saduwa da shi wa warattumul qiyamata daral jaza yau ga ku a alkiyama duk maganan da ake tsaye tsaye ha ina sauta ina tausayin kai na ran nan mutum ne yana son faɗin wata magana ce na tausayin na wanda da mutane yanzu wanda lalura ce ta same su ba suna yi da gangane bai iya tsayawa da minti ɗaya a kana tsaye da shi yanzu je ce to ɗan shiga ciki mana don yasan ce a dafa nan don magana shiga ɗaki na ce tsaya daga nan dafa nan to yanzu ya aka yi kaza kaza kaza kaza kaga sai kaga yana gumi yana neman nan inda yake ya zauna to wannan in ya shiga maka daki ya zauna ya shirya fita ai yanzu a sai sai ake yadda dai mutum ya gano halin da duniyar nan take ciki to ya tafi tsaye duk wanda kaga ina zama bai gano duniyar nan ba har ina da wani dan lokaci da zai huta ya je ziyara a ga jama'a irin ziyara irin ta ba haushe ka je a zauna ne da an tattauna gobe ma yi mu haɗu ka samu ka ga mutum kullum zai taso daga wani wuri a ce maka zai zo ya zauna a hira wurin wai liman ne bi isal imamu imamu haza sai ka je wuri ka je ka hira shi masallacin ka baka da wurin da zaka zauna baka da al'umma wurin da zaka tara ka nuna musu ga abin da Allah ce ga abin da Allah yana baka da da zaka zauna ga yaran yaran anguwanan tautara su wannan su zama maka abokai har ka amfanar da su a'a zai taso ya zo wani zauna ba saye ba sayarwa sai dai gama gulmansa kuma wai in an kira sallah ya tashi daga nan ya tafi je yi sallah wanda an taru gaba idai an zama munafukan in ban da ba don haka ba rumfar da yake zace malam tashi kamar nan gaskiya ba za mu iya zama da kai ba ba za mu ɓoye maka ba saboda gobe kiyama ta shi ka tafi ba mu iya barin kanan saboda haka nan gashi ɗin yanzu kun wurin gashi kuna wurin wa warattu mulkiya mata daral jaza'i wa haqqa alaikumul qawlu bil azab Ga shi maganan azaba ta tabbata kan. don ma'azabta za a kai ku daga nan haƙƙa alaikun azab haƙƙa alaikun alƙaunu mil azabi fa hadhihi jahannam allati kuntum tu'adu kaga lokaci ana hazihi. ido zai daga tun da kaga Allah zai nuna ya nuna kadihi jahannamu ido ya yi falau wajen inda ya nuna tun da kaga ba za a cewa abu hadihi ba eh, kamar a ce baka ba a ce baka fa hadal to dole in yaka hadal misbah kaga kada ko kowa zai daga ya gan shi gashi a sama ina wurin inda za a gan shi to kaga jahannama haka za a kace mata fa hadhihi jahannamu wannan jahannamu ce kafin a riga a rufe rufe tsaya da magana tana rugugi tana ambaliya tana toroko tana borukowa ba bayani ita aka yi alkawari za a kai ku ciki nan ne gidanku ai ka ganin kamar yadda can daɗi ya sa mutum da ana mutuwa da ya mutu ai wannan ma da a ce azaba kafin a yi mutum azaba zai iya mutuwa da ya mutu a ce tun a duniya ai mutum zai yana mutuwa wani in ya ga ana rafkan wani kafin a kawo kansa zai faɗi ba ya faɗi ne da gangan ba an ta gaske faɗuwa ya ne wani makila ya wuce saboda kallon abin tausayi an kama shi kamar kara an balla hannun an sa karfe an balla kamar an nemi abin duka an kwada masa ka ana cewa ina gaba to kai kana layi kila ka da shi mutum biyar ka da shi mutum biyar tare aka shigo da ku daga ɗaki da aka ɗebo ku ya ga mai karamar zuciya yanar take karshen ta zaga ya fume ya dai alaba shi shi wannan to yanzu a kalli juna ya za a yi sai zai a dage masa kila ba shi sai gobe ko kuma a taba a taba ya mutu kaman ya mutu ya bashi amma kuma a takarda ne ba a yi masa fa komai ba tukuna shi wannan a bashi ko zai tashi in ya mutu an gama in ya tashi a sake subhanallah ga ma'azabta ana kallo wato kazzibuna biha kuna ƙaryata ta duniya ku bari dan Allah an ki bari ku ji ku yi gaskiya jama'a abu yaƙi ku tsare amana ina kowa gwari fanzuru ilaiha iyana ku kalleta ido da ido shine ma'anan din hadihi fahunaka tanza ijubin humul qulub to nan ne fa zukata za su firgita wata zugul abasaru ido ya karkace ya kasa tsayawa ya kalla wa ya hasulul faza'ul akbar babban firgiti ya tashi sau da kana wannan shi ake cewa idan an ji tsoro idan an ji wannan magana an yi imani fa'ida an gane karatu na an gane karatu to a ga canji ayyukan ba wai mun ji kai an yi karatu ba wannan magana an yi karatu ba ba a yi karatu ba kai ba a yi ma karatu ba har ba ka canza ba za ka iya shiga ɗakin Allah da waya ka shigo ƙiyamun laili ana tilawa ƙur'ani wasu sun kafa cijewa suna kuka kai kowa ya kama sai da ka zaɓa ka zaɓa ka zaɓi fito to don lokaci na ne na kaso in gabata to zaba dangane yaya ɗan hausawa ne in ba ɗan hausa ne ba mamaki sai dai da yake na ɗan yawo na ga ko ‘ya'yan hausawan wasu yankuna yi isa daga nan kawanci na ne garin ku ni daga jihar ka ya kullo ce eh za a rena za ka iya yi daga jihar nan ta ku ba addini kuke da shi ba al'adunku da na arna haka kuke tafiya jan babbi jambi to amma mana magana magana fito no abinda muka san masu fito kulawa muka sani da fito kulawa masu cin kare nan ne zaka ji fito a a shi wannan fito ya masa daɗi idan za a kira shi a yi masa fito ah, to ko da ma ga yan iskan gari ma in suna kiran junansu ai fito suke ku idan ka ji pipi tsakan dare to idan kana da gora ka ɗauko ka nemi wani wuri ka maki ka ga ya zai akuwa kana zaka ga mutum ya gitta in wurin ka kuka zo za ka ga an fara taro ana nan ne nan ne sau duka nan ga kofar gidan an kuma ba wurin ka aka fito ba za ka gani an sake yi ko can gaba daga dan an sake yi an yi an haɗu akwai gidan da ake so za ka yi wa alaman fito alaman ɗan iska to sai dai ba za a saurin fassara shi da ɗan iskan irin wannan iskan ba mutane ko munafukai malam yanzu kaga nan haka ne ba na gari sosai da wayar wani za ta yi kuka daga nan sun na ce waye mai wayan can to ƙarshen ta umar da zai ce a ba nan ne ba ni kai na kan faya na ce waye mai wayan na kaga ai ba da kai nake magana ba nan kunan ina kallon ku wayan wannan ne daga cikin ba na kallon shi ba ta gaga na can ɗin can amma munafukai ta baki wani bawan Allah <laughs> don wani ne ke munafukan Allah yaren garin su shi kuma haka shi munafukan Allah ba su faɗi kowa sai ya shiro sai dai mai kariya Allah ya gafata Allah mantuwa ce shin da haka ce na sai waye mai wayar nan kuka jingun jingun tsoro ne har a masallaci tsoro matsoraci a cikin masallaci kana ga zai iya kare addini a wani wuri matsoraci mai waya wannan baka ya nuna shi kace wane ne mai fara hular nan ne ko mai bakan hular nan ne mai babbar rigar nan ne hayi tsoro bai yi ba tsoro na bata abubuwa ce wani ne shi kenan ba wani abu za a yi masa ba dakin Allah ne na nan ba za a ce a rufe shi da duka ba ba za a ce a ho'o ana kallon su za a yi masa hukunci iya abin da ido yake abu na eh ya aka haka daga kalmarsa ta farko za ka gano in yana daga dara za ka jina ce ai manta na ai kiran kiran na aka ce ikon Allah yau ga gabo shikenan sai shikenan sai ka zo ka zauna mana a kira ka muna cikin karatu muna muna ganawa da ubangiji mu kai a zo a kira ka yi magana da kai mu muna gana da ubangiji mu mu ubangiji mu ba kowa ne ba kai ku abokinka wata tsiya ce kai an yi nisa nisan mutane da Allah har ta kai mutane ba su son ɗakin Allah ba balle su ba shi girmansa sannan aka samu shashashu barkatai kai da kake tuhumtansa gaba ɗaya yaƙi a kanka ne kai za a cinye sai dai gama kai ne gama ka taso musu kamar yadda suka taso ma ni ba ku nake kuma ni ba zan ce ba za a ce kowa da kowa ne ba kun bani shugabancin wurin ai ka ko dole ne in tambaya ina mai kaza din nan dan da na je na gano shi na zakulo shi bayan yadda zan yi da shi wani ce a bani shi ni da abin da zan wane ne kai ni ne lauya wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza ga kati na ma kai fito a ali ma'aikaci ne lalura ta sa ka bayyana kanka tunda an ci mutuncin ubangijinka ko lokacin da za a ɗauke ko aiki sai da aka ware adadin musulmi kaza to adadin kiristoci kaza to kai ne isa ba za ka yi dole da addinin ka za ka yi aiki an san kana wa aiki addinin ka foto shi nan mu kuma ci gaba da harkokinmu to mun son gwamnati ta san da mu tana kare mana addini duk da dai su gwamnati ke soce ake karewa a yanzu a zagi annabi muhammadu wanda duk aka sake zagin annabi muhammadu daga yau iya wani abu za a ɗauki mataki a kan shi hai la ilaha illallah kuma shi kenan tsoro ya kai tsoro sai dai mu zuba ido in ma ba mu yi magana ba za mu mutu in ma mu mutu da dalili ko mu zo mu mutu a banza wannan cin mutunci ya kai jimu a kafin wata labarai aka faɗi yau da maganganu ne ake faɗi suna faɗi a tsakaninsu kaza kaza suna ce a ba za mu ɗauki wannan maganin ce a wannan ba gaskiya ba ne ba za su faɗi aka ba ba mai hankalin da zai faɗi wannan a su suka fito a gidan rediyo wannan irin gidan daga wata ƙasa aka turo an turo daga amerika shi nan yanzu an turo su a zagi annabi muhammadu ba abin da za a yi waye shi ashe gaskiyan hajiyar nan da na sa hannu ni ban sani na sa hannu ban na rubuta daɗin annai muhammadu ba mu misali na sa hannu ka ka ka ka na rubuta na yau muna 22 watan tara hijira bakwai. sai je wani lambobin fa kwamfuta ba ta san su ba a det na sace ba det ba ne ba wannan a yi det shekara kaza kenan kaza kenan na ce a aina annabi muhammadu ne <laughs> kawai ba sai ta fusata ba nan garin annabi muhammadu ne ashe ni ne abun mamaki ba ita ba ita tana kan aikinta ashe su ita tana bakin aikinta har na daɗe ne ma na zo na gaya muku aka gaya maka aka ya ga aka a gaya maka kuma ba ku zabi ba ni na zo na ruɗa ku marasa ni ya tura marasa sani ashe an riga an gama komai ba muhammad annabi muhammad wa wannan kasar sai mu sani fanzuru sau da kanan fanzuru ilaiha iyana na me waya yi eh eh ya ji ya shawa wani ba da ya jawa maganan mai a buga wani wayarsa ta buga a yi shuru musamman kaga kaman irin rintsin na an kauce layi hudu in waya ta buga ba zan iya gano ta waye ba shikenan sai sai in ji waye mai waya aka yi shiru sai abin da Allah ya sauƙaƙe mantawa bai kashe ba menene menene ba kai ba sai na ga to mu je misali to ya za ka yi da hadisin man awa muhdisan Allah ya tsinewa duk wanda ainihin aiki boye mai laifi idan mai buga waya ta buga baka faɗi ba Allah ya tsine ma albarka ƙarƙashin wannan hadisi muka tazarru tunda mutane munafunci ne ke tare da su shi yana son ya zama mutumin kirki a wurin kowa yana son kada ko makocinsa ne ko abokinsa ne in sun fita zai ce ya zaka bin wannan ce mutunci to ya mace ya bata da Allah da ya bata da dan shi ne mana to akwai hadisi manzo Allah mai cewa man awa la'ana Allahu man awa muhdisan muhdisan wanda ya kirkiro abu aka ga wannan muhdisan ne tunda ba a magana cikin masallaci ya kawo shi ba goge a masallaci ya kawo shi ba magana ko karatun qur'ani aka yi amana ana cikin irin wannan irin wannan karatu can kawai wayan wani shi kabbara sa Allahu akbar ya aikata haram a irin wannan nutsuwa da muke cikin muna karatun Qur'ani tunda ba wurin kiran shi ne ba wanzuru ilaiha ayanan fa hunaka tanza'iju minhumul qulub wa tazugul absar wa yahsulul faza'ul akbar da an wuce wannan misalai ne wancan aya 64 thumma yukbilu dalika bi an yu'mara bihim ila daga dan a karkashe ma a karkare maganan Allah bi an yi umara a ba da umarni su da su wa'inan ilan na aje to do a ɗiba a zuba a wuta an gama masu jawabi yanzu gaba ɗaya komai yawansu da daga ce mutuwar yawa kaka ne ina wancan yawan jahannama ya saba hankali in duk duniya za su kafirta a zuba su a jihar wurin yayi yawa za ta ce halmin mazi ko akwai ƙari an mata alkawali fa sai an cika ta gashi kan goba mutane a ciki ga ga ɗakuna sauran ɗakuna gra gra ga sunan ba adadi allah kaɗai san adadinsu ba jama'a a ciki a ɗan kalato mana ko ana nufin wannan tim ɗin ne suka ƙare akwai wasu tim daga baya da za a kawo ce an gama gaba ɗaya sun gama ce ina jahannama bata cika ba bi an yi umara bihim ila nar wa yuqalu lahum islawha al-yawma bima kuntum takfurun ku shiga wutan nan yau saboda abubuwan da kuka kasance kuna kafircewa saboda taurin kanku rashin ƙin magana ƙin jinku udkhuluha ala wajhi eh, eh, taslakum eh, ku shiga wutar ta tana kone ku ala wajhi ta fiskar da take kona ku tunda in Allah ya sa mutane su shiga ba za ta kona ba za ta kona su ba amma wannan ku shiga wutan tana sha'awanku, ku tana neman ku tana kwadayin ku tana cin ku kuma ba mutuwa a ciki yau idan ka taka gaushin wuta baka san da shi ba mala in kai tsalle sama karshen ta sai ga mutum ya shimfiɗe ta ma wana ba mutuwa ka yi kanin mutum na jin zafin farko karshen ta zafin ma tsakiyar ka zaka fara jin zafin wannan yar wuta da hayaki mutum ba ta da hayaki saboda haka nan mutum gashi ina shan azaba yana juyawa yana mirginawa abun a ce ni ne Allah ya sauƙaƙe da za ka ce algar kauyi zan ce na'am wannan misalin ba zan buga shi da wani ba sai dai ku roƙa min Allah ya tsare ana zan amsa wa yuhitu bikum harraha zafin ya kewaye ku na sai yanzu zuwan irfan kannan nan kusan mutane da daba ɗaiɗai wanda bai ji daɗi ba a cikin masallacin nan kowa ya ce ya ce kamar ya yi magana haba alhamdulillah aula to kazalika wancan tun da harun to harrun wancan ya wuce wanda wa yabbalu minkum kulla bablagin zafin zai kai duk wata makayawa bi sababi kufrikum bi ayatillahi wa takdhibikum li rusulillah aya 65 qala ta'ala fi bayani wasfihi Allah ta'ala ya faɗi wajen bayanin siffansu bayani wasfihim al-fadhi'i siffansu mai muni au mai tada hankali fi dari shaqa al-yawma nakhtimu ala ala afwahihim yau za mu rufe bakunansu ba magana ku duba ku gadi ko jiya da na tambayi yaron nan da na ce basa kai yanzu kai ne ba abin da ya ce na mata na manta ni ba ce eh, nace masa ka manta ne ka barta ba nace kai da duka ne mai je na manta afuwahim ga mutane neman gwaninta a'a kaza kaza a'a mantawa yi a'a menene ah a'a menene ah ah, abin da suka yi ni fi ne sun sumpi, bani haushi da ne wayan wallahi sun bani haushi da ne sun fi ba da haushi da mai waya ba nan fa karta shi mutum ran juma'a fa an yi sallar juma'a an gama lafiya mala wani miƙe aka rike shi ge ba za mu ne ne wai shi lokaci guda da aka samu tanda su ha ku kyale shi a a ana shi a a a kyale shi na so a gane ce dan Allah a cikin mutanen nan ko kari min mutum ɗaya da yake ce a kyale shi a cikin nan masallacin shi ma ko tsoron ne yasa ba gaya min ba ka samo min mutum ɗaya a cikin masu cewa a bashi mutum ɗaya mai cewa a bashi barin ba da misali yanzu ya ce a a isa ne ife a bashi yana tattore jama'a yana ta ku bashi to babu duk sai abin ya kare iska illa ya kace an yi hayaniya wannan na ce a bashi wannan na ce a'a wannan na ce da wani bawan Allah zai ce kai sai kai shi ya ce zona ya fice da shi ka fasan nan wurin kaza kaza ka fasan nan wurin kaza kaza ya riga ya san kome to menene abin yi a lokacin na ku bar ma'aikata da aikinsu kai ma'aikaci ne iyakaci ka hana shi in ya gama ya hannu shi kenan in bai hannu ba da ma'aikata nan wanda an san su take su je su kama shi kiki kiki su ma ba dukan shi za su yi ba ba tsakewa za a yi a sa ba a'a nan take yanzu ba za mu ba za mu dora wa tun da babu ɗebo yan sanda ba ba za mu ɗebo mu damka musu ba sai dai za su yi mana ɗan ƙaramin aiki kafin ba ma lauya na jira yana nan standby sau da kadan ga wani kaza kaza kai ya za a yi kai kaza kaza ai ba ma magana kawai da kaje kaza kaza yaya in abun ya za a iya fahimtar shi tunda zai amfani da hankali da kasancewar jahilcin kasan da wautan kasan zai amfani da hankali dan tambaye shi ina daga zai daga masa muni ya ce to babu komai zai buga waya minti goma sun yi yawa za ka ga motar yan sai a zo a wuce da shi to don kai daɗe sai ka zo to sai na zo a ji je mishi shi ke nan je mu bi magana ɗin mene ne na wa'in nasu tafa yiwu wa'in nasu tafa yiwu har yaushe sai yaushe za mu waye abu zai taso ana a ce ina cikin tsakiyar karatun nan har ai a gama ba ma dakatar da karatun ba mutane yana tarkokin su menene waɗanda za su yi maganin abun sun tashi sun yi maganin abun ga wani can a kofa ga wani nan a gindin fila sun san su yanzu za su kira su wani ita ce haya haya ko wani ta so zai shigo cikin masallaci tsirara ai ka na kofan can zai yi magana in abin ya fi karfinsa wancan zai taso wannan zai taso ko da budawa suka yi na sai ya shigo ya ga uban da zai hana shi sai a zuba masa ido bai kamata wani tashi ce shi ma bari kai masa duka ba kuma mai da ake masa har su iya damƙasa su damƙa shi inda za su damƙe shi in ya zo da makami ne muka ga ya fara yanka wani daga cikin su sunan ne ba za mu bari ba to shi ba a shu ma ba ma kaɗan ne ba suna da ɗan dama za su iya bayan dai wa'incan suka kasa ai mu ma ai ba mu yi zaɓe ba ba a ce ba ta kai a ce sansai bismillah hmm. eh a yi sallah wannan duk ana cikin sallah ya shiru a ci gaba da abin a ci gaba da sallah in ma aka gama sallah aka ji ba a ce kuma ba ya kyale mataki za a ɗauki mataki sai dai za ka ɗauki mataki da kanka ya ce wani bai kamata kai kaza ba na fiskan da siya za ka yi masa in an gama sallah eh da ya za a gama ba za magana a gama sallah in an masa magana ce amma ma ne ko da misali na taso da fada ce a amana a bar min wannan kyasin shi ke nan mala an bar ma da gudu a bar min wannan kyasin a bar min shi shi ke nan an bar ma ce dole mu zama muna da tsari tsarin mu na ake ya ga wani ina nuna min inda wani aina cikin hudu a bayan yanke jiki ya haɗe ta baya tin yana faduwa daga baya da bai iya zama ba nan mai sake kwanciyawa kim kansa ta baya ga kamar yadda kuke zanen nan ba a tashi ana ko ina lillahi sai da ya zuci dan take da gudu wasu mutum biyu suka shi suka dafa suka dafa aka taba aka taba kai suka ji nan abun ba nan ba ne ba haba idan kasar sauri mai ne zuma sai suka sungumi kayan su ragajan ragajan su tafi mu ko yanzu an ka samu irin wannan wasu a gaba wasu a baya gaba ɗaya masa rabi ba sa zace sai ya tafi asibitin za a je a cika saboda tsabar rashin sanin tsarin rayuwa amma je a cika asibiti to an kun je asibiti in ya mutu akwai gudun wanda za ku bayar an kana so ma ka ga ƙarshen wannan abu shi kenan an ga an da wuce da shi asibiti shiro shiro ce to kaga yanzu ganin sa zai wahala bari in koma na dawo mutum biyu idan abin da za su yi wadatar amma wannan na dauke da gawa wancan na riƙe da takalminsa wancan na riƙe da kaza wancan kuma ina nuna hanya wannan ina kora jama'a wannan ina ce kai bi isa ha'ulai malam ba ci gaba ba in dai nan dan gida ne sai dai baki baki can wanda suke ba yan gida ba wanda suka tashi suna ta irin wannan ce eh to ba baki jahilci ba sa zuwa makaranta tamam mu masu zuwa makaranta ba sai bai kamata bai taso a cikin mu ba naktimu ala afwahihim bi an naj'alahum khursan mu mai sai su bai fala ya takallamu fala ya qadiruna ala inkari ma amiluhu ba su da ikon musanta abun da suka aikata shi ainihin min al-kufri wat-takdhib wata kallimuna aidihim hannuwansu za su yi musu magana zasu yi mana magana ya wanda ya taɓa sata wanda ya taba taba matar da ba ta shi ba hannun nan zai ce ya aikata hannun ya cire kaya ya cire bata kaya ko ya cire wa kansa kaya duk nan zai magana gaban Allah in Allah na bukatan bidiyo ga bidiyo ga bidiyo shi kuma ya tashi yana zai taa wancan ba mata wannan na wancan bidiyon Allah na yi tasawar amurku na duniya ne muke suranta sai ga ya eh, ga mutum ga magana da ya faɗi ta farko ga ta tsakiya ga ta ƙarshe ga yadda aiki ya gudana ga yadda aka yi kafa sannan ce ustazu akwai magana wato ce wannan ayoyi sun ishe mu muji tsoron Allah inda muna gyaru wato wannan ayoyi sun ishe mu mu gyaru wanda duk iji wannan karatu kaga bai canza ba yana nan a inda yake to la Allah dai bai da rabo a lahira kuma babu yadda za ka yi da wanda bai da rabo ba yadda za ka yi da shi haka Allah ya lice shi abincin jahannaman ne ba yadda za ka yi da shi sai ido sai dai a sake hanawa a daɗa yin gargadi a daɗa yin kaza saboda ma'aziratan inda rabbina tukallimuna aidi wa tashhadu arjuluhum ainin kafafunsa sai musu shaida bima kanu yaksibu ai tashhadu alaihim a'dha'uhum gabakuwarsa za su shaida akan su bima amiluhu وينطقهم وينطقها الذي أنطق كل شيء آية ستين دشيدة ولو نشاء لطمسنا على أعينه ai da mun ga dama a wannan fili na alkiyama tudun tsibirin ko ina wuta ne wannan tsibirin da mun shafe idon dunansu mu ga ta su iya samun su hau gada bi an nuzhiba absarahum tafiyar da ganin su kama tamasna ala ala nutuqihim irin yadda muka shafe furucin su fastabaqu sira su rugo hanya za su hau an je to kowa ya wuce ai fa badaru ilaihi li annahu tariq ila al-wusul ila al-janna fa anna yubsaru ta ida za su gani babu wa qada tumisat absaruhum an rufe ganin su an shafi aya 67 walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihi ay la adhhabna harakatahum da mun tafiyar da motsin su sai kaga ba gadan tafiya motsi ko da zan buga misali da ni sai na ga ani na sai da mun bai da amfani kawai ina tsaye ba mala sai na je ina sai na ga gari na juyawa na kudu garin irin wani kudu na san koya ko zai bari ina na ga daɗuwa yake na zauna na ga wuntsulawa yake na kwanta na ga saman tana juyewa yi na ba ciki ana yaya na ba komai ku ci gaba da aiki ku ɗora laiki yi kila ba ne da rabu da na da rabu kila da na mutu a wuri nan da na san inda na mutu wallahi da na yi mutuwar izza mutuwar izza wannan mutuwar da zan yi wurin na malam Eh, sai ku je ce kai argargari ku ci gaba da roƙanin Allah in yi mutuwar izza mai kama da irin waccan ko kuma wata wanda Allah ya zaba mu amma da na yi mutuwar izza wasu a kashe amurda rashin hankalin su kuka suke ce wannan irin kuka a ina na mutu a bakin aiki kiran da nake zuwa a gona a gonan na mutu alhamdulillah abu ne ma ya samu هذا الموت شرف lilau لو مت ina Allah bai yadda الدواء Allah ka san دا imani Allah ka دا imani gaba daya amma da ita ce mutuwar sharaf na da to nan ana magana na koma labari maimakon ta sai ba ma'ana akwai abinda da mutum ba zai iya motsa irin masu fara lasti na aika gaba ka iske wani ina nan in abin ya same shi ya yi shiru ga ido duru ba shi baya gani wane wane wane ka san yadda kuke da shi da shi ka zo ka zauna kusa da shi ka zauna akan gadon da yake akan gado saboda wanda kuka zama jiki yanzu ka ai ba gadon da zan zauna da ya zo zace sai ya hau kai sai dama ni wane wane ina kallon shi ina jin sai dai juya shi Allah ya sauƙi ido na bai kittawa kafa ba ta daga ka daga kafa ka yarta fadi ka daga hannu a yar ya fadi a ta da an ta da kai zaune ta wuya ya karye sai an tallare sai ku dubi dan jiran da ake kawo mana wannan shi na ihu ina kuka wani lokacin ya ji bai gane lamarin ba ikan yi amma an ta sai an tallabe kan sai an tallabe kan kada ilan kwasa za ba a ba yara sai mai dan dai na ce kai namiji ne kai karshen taba baka san yadda yake abun nan ba kan tallaba kan in ba haka ba haka bai za a tallabe to lokacin idan mutum ya zama haka yaya za a yi kuma za a taka kasaje aljanna wuta sai dai a share kawai a share filin giyama a to a na su a ciki masakanahum ala makadatihim ba motsi ai la azhabna harakatahum fa mastata'u mudhiyan ila al kasan ba tafiya zuwa gaba wala yarji'una ila wara'ihim li yab'udu anin nari don su nesa da wutan wal ma'ana an haula il kuffari wa innan ka kuffara wa innan kafirai haqqat alaihim kalimatul azab kalbar azaba ta tabbata kansu yan wutan ne Allah ya riga ya yanka ya dora masu walam yakun buddu min iqabihim ba makawan yi musu uquba wa fi dalikal mawtin a wannan wurin ma samma illa nar ai babu wani abu sai wuta kada burrizat walaysa li ahadin najatun illa bil uburi ala sirat ba mai tsira a wannan tsaburin sai ainihin sai wanda ya tsallake sirati wa hada la yastati'uhu illa ahlul iman sallake wannan gadan ba ba mai iya shi sai masu cikakken imani allazina na fi nurihim masu tafiya a cikin haskensu wannan ko yana nuna wani abu jahannaman nan duhu ne kiri ga yar hanya ta shiga ta tafi saka mutum zai tafi a duhun na ina tafiya ma ya zai daina ganin tafin hannunsa sai yar fitilar da yake tare da ita tana haska masa wani fitilarsa ta haske har kuna yan kusa da ita yan kusa da yan kusa da su wani yar kaɗan wani kaman za a ba shi kendir to kendir ake buga misali da shi shi aka sani a wancan lokacin da ƙurani ya sauka ƙato a hannunsa kamar rini kama kaman digiro ina haska masa ina kallon inda zai taka har nesa siririn wuri ya bunna inda ta tsinke za a yi tsalle ne a tsallaka shi tsalle ya tsallaka amma wancan baya gari in ya fada rami shi sannan ga ga kogiyoyi a kai kawai mutum na tafiya sai dai ji mana kogiya ta kawo masa bara sa sauka jikin mutum ku dubi yadda suke cakka kifi in ya gano kifi inda yin yi sai tashi ta sai saki kogiyan nan kawai sai ka ga ya sauka ka kifi sai ga riko shi to haka kan salat din yake akwai wayannan gogiyoyi umurtattu ne da cafkar wanda aka ce su cafka wani su rike shi dan riko kadan yi tsinka wurin ba a rikon ka ka bi da a ina dan ya kama laifi farka laifin za ka yi ta wuce da jininka da komai amma ya riko kashi ba zai tsanku ba ya riga ya tabko kashi ya rike kashi gam to kaga dole haka za a daga mutum rage rage rage rage rage rage ana kallo ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya san shi wani ne aka wuce da shi ce wane ne karshen ta zaka jona ce wane ne tare muke hmm? eh to yayi kama da wahala magana tun da lokacin da Allah tuno wani hadisi ne na annabi cewar a nan wurin ba mai kallon kowa na tuna hadisin manzon Allah wancan wanda yake ce man da Aisha yake ce kuna tuna matan ku a wurin yace ban da wuri uku to wannan ɗaya ne daga ciki ba wani zai tafi faɗi ka tare eh haske nasu duk suna ta wanda nasu ta ko zai kawo shi amma dai nan ne suna ta wararkin ya mutu ɗif kamar yadda za su zo mutu su shigo za su shigo jama'a za a yi aiki to sai ka gashi duk ba ma'aikata ne ba an tashi aiki ri mutum sama da na ana fada kan wurin aikin din an rana na yi sai a nemi mai aikin a rasa to su wa'annan ba za ba su fitila ba mai dorewa ba sai yana so in ka kama sai mutuwa mutuwa ke rabawa amma mutum zai shiga haya haya in ya ji yunwa ko in ya gaji ko in menene za ka tayi aji to da ka jewa ka jewa aiki aikin Allah ne fa wa za ka jewa ya zai shi fa aikin gandu ne dole mu taro mu yi shi la yastati'uhu illa ahlul imani alladhina yamshuna fi nurihim wa amma haula'i amma wa'annan falaysa lahum 'indallahi ahadun fin najatu ba su da wani alƙawli a wurin Allah na tsira ai zaka ji duk wanda yayi kaza Allah ya masa alƙawli zai kai shi wuri kaza ba kuna harkar ta hadisai za ku ji ba ana lisafto abun ko a zo da shi ba da hadisi ba duk wanda ya aikata kaza ba zai kone a wuta ba duk wanda ya aikata kaza ba zai kaza kaza ba duk wanda yake yin kaza ba zai yi kaza ba to su dukkan wa'annan ayyukan ana lisaftawa da za ka kalli idon dunan jama'a in kana karatun din a wasu za gaba mai wani ma ko kaɗan ga wani. duk wanda ya aikata kaza zai ta mayin kaza duk wanda ya aikata kaza ce shine idan sa nake zai dinga da to ko don ba mu aikata ne yasa mutane ma ba su damu ba mu ma mai masu karatun kawai karatun ne muke ta ba mu damu da aikatawa ba ai faɗa wa mutane irin wannan mutane ana faɗa musu ne kawai saboda dole ka faɗi amma in banda ba don haka ba lokacin da za ka zo ka faɗa mutane to ka yi aikin mana bai fi ma ba to sai dai faɗin da matsayinsa idan ka sani ba ka faɗi ba sai an tuntuɓo ka ya aka yi makocin ka ya batar ya aka yi ɗanka bai biyo maka ba ya aka yi matakka ba ta zo ba ta ke yayi na ki kabar mijinki ki ce ke shi duk kin yi kaza kin yi kaza ce Allah na gaya masa kuma kafi ne sani da irin amsan da ya bada minan da عند الله nari. Fa in sha'a ta masa a طمس أعينهم in ya ya shafe ido wa abaka harakatahum ya bar motsinsu to a shi ma kaman babu falam ya hatadu ila sirati lawis tabako ilaihi ba ma za su gane hanyar ba ko da za su ruga zuwa gare shi wa badaruhu nan ko yana nuna wani buhisa in ka sai ka suranta abun tun da ba je an gani ba kenan filin alkiyama na da yawa feeling ina da yawa kai ma kasan dole ne yawa tunda al'ummar duka za a haɗu aljanu da mutane da ba nan mala'iku ba na nan na sama ta ɗaya da na sama ta biyu da ta uku da har wancan sama ta bakwai duk suna wurin kasan ko fili ne babba to daga nan in an gama hisabi za ce kowa ya tafi gidan aljanna gaga daga nan za a fara tambaya wajen ina ma gadar take ba wuri ne ba daga nan ga gadar can ga shi nan a yanzu zaka fita masallacin nan ga gada nan inda aka sako labaci zaka bi ka tsallake ka san kofa ne inda za a zaka fita kai na harawa ce ba kai ba kofa nan nan ne kofa take dan dama ban ka fita nan to filin kiyama ba zai ce baka ga inda kofa take sai dai in an buɗe an haska ko an haska kafin ka je inda kofar take idon ka an je yana da kallo ka hango ga inda take kafin ka je wurin aka sai ka hada da gudu ka samu ka fita daga wannan bala'i to yanzu kai baka ba san mai mutum ma bai san wajen baya ganin inda kofar take wa zai gina wani hmm? ko da bakin ban wani ɗazu da muke magana shi mana a wannan wurin da za a iya wannan ce kai ba za a iya ba iya tsaye na tambaya ka da jawo wajen ina ne sirafin yake da Allah son mu ya tafi da ni rike min hannu na cafi ai ko da san kafin a yi wannan ana kallon juna ana sane da juna ana magana da juna a filin kiyama haka ce za a ruga wajen siraɗe ba mai jiran wani ga wani makaho yana jewa kama nuna e je wa in gari zai shiga ta ya kankane ka in ya zama ya kankane ka ka ciki za ku yi ko a duniya ana cewa tsakko mutum a ruwa sai an yi da gaske sai gwani in ba gwani ne kai ba ƙarshen ta ya biyu babu maimakon ka je ceto ya kankan ka ku ciki to a duniya ma baka je ka kawo wani agaji ba to me ya tsammanin ka lahira ai ba za ka yadda wani nuna to gashi ido babu Da ana kudu za a je wajen hanyar wajen ina zai wannan duk ana ya daga shi shine a lokacin mutum ba rai sa da danyi ba yi wajen inda mutane suke yi shi ma yi wurin wurin to kafin ya kai wurin ma kuma shekara nawa ne tafiyan tsawon shekara nawa ne tunda dai jama'an nan filin nan ba karami ne ba sannan kuma kafin a je a yi maganan abin nan a yi maganan tsallake wul'utan jama'a duk wannan maganan za mu ji cikinmu na kowa ba zai tsira ba sai ya tsallaka nan wurin dukkan mu nan mazan da matan haku yan kananan yara kuna ganin kamar ba da kuwa ke ba da kuwa ke ba ana neman a ce za a tsofaffi ne kare ba a dukkan abu in za ka yi kuka za ka yi kuka da kyau kana ciki wayin sha'a in ya ga dama a azhaba hirakahu ya tafiyar da motsin su ya stafi otta taqadduma ba za su iya matsawa gaba ba wala ta'akhkhura almakasudu annahum la ya'burunahu wannan kawai dai manufa ba za su tsallake sirati ba fala ta hasulu lahumun najatu tsira ba za ta samu gare su ba wannan ayan a dan makalata yi na'am ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون wa man nu'ammirhu wanda muka yi masa tsawon rai kisu muka mayar da shi rauna nan ne fil yadda aka muka ce yadda aka wankewa mutum fitsari yayin da ya zo duniya to haka in ya tsufa ma za a wanke masa fitsari in shekara su kai shekaru yadda da yanzu a dasa a sa ma kaya a yi ma menene a yi ma wane ne to haka nan idan mutum ya tsufa to in mutum ya tsufa bai da gata yanzu a cikin 'ya'yan nan a duniya ma gashi ka wanke ma ka rasa mai ma guga hmm? ga abinci ka kawo ka rasa mai dafa maka abinci kana ga wanda zai cire kayanka ya wanke ma ya goge ya mai da a jikinka yanzu ma da bala'inka da faɗanka da menene ɗinka hatta za ka ce masa zan tun da ba za ka yi min ba ma ba zan ma kaza ko ba da haka ba a yi ma ba to me ya tsammanin karen da ya zama babu bukan yanzu idan mutum ya irin da zurfin ya shiga in ka ga an zo an kewaye ka to taro sisi ake samu misalin kamar irin su mu yana kana larɗewa rikice ba motsi to to shi ke da to mutanen da suka zo tashin farko masu zuwa ɗin nan ta rosisi suke ne ba wannan da an je asibiti ko ai wannan abun da za a samu lemo kaza a sha zai ɗan ji sauki zai mimiru ya ce ga lemon nan wannan to duk masu shan wannan lemon ne za su kewaye daga ran da aka daina kawowa ayaba ta tsaya lemo ya tsaya jus ya tsaya menene menene ya tsaya to za a watsa ya baka illa man rahimahumullah sai yasa mutai yake roƙo Allah kai Allah kakka mai da ni arzalul umr ana roƙon Allah kai du'a iyaka dan ka koma arzalul umur mallam mutum zai ga wulakanci na naƙis ka duba bayan da kake yanzu ina kwance ma wando masu zan ka kwance ma wando su daga kafar ka saki fitsari a ciki da janye wandon din a wanke a mayar a dakko wani wandon a sama sannan a canza rigar a canza ta cikin an maka wankan ta wala dauke da gaurin amma yadda kai wannan a tarkata gaba daya a wuce da shi kana hawa wancan din fururu wani kashin ya sake zuba sai su yi Allah mana zai shiru a dinga fesa turare yadda za ka ga mutum bai da za ka ga ƙuda na biyansa mala akwai kashi a cikinsa sai dai ta ka aiwa mutum nafkin wannan nafkin ɗin a ce yau amma ka an yi wa daga an maka nafkin kana maman ka ta maka nafkin kuma a waye gari ya na maka nafkin ko ɗanka ko jikarka in kana da su tunda matakka dai kun ruɓe tare sai dai fara lasu ne mata ka kun tsofa tare waye zai ta da wani sai magana al'adura ba lakwas da lakwasu ba zai daga wani a ciki ba ka ma san ka gamu ka ji motsin ta kusa daga ji a haka ta can wani daki kana nishi tana nishi cewa a to wallahi burabu sannan na kisu muka mayar da shi baya kwarai fil halki wanda ma mutum bai tuna bayan za ka tuna yaushe aka yi ma gyara duk yaro mai wayo ya ƙi jinin in ya fara tsan girma kwaya ya ƙi jinin ka je inda ke kashi yana zanna kan ka bai san ganin ka to yanzu ba haka ba da tsofan ka ko da tsofan ki yau gashi za a wanke mutum kai abun yayi muri nuna kiso in za a ba yaro za a tura masa abinci a kawo wannan dan kyalle bai ake ce wasa wanda za a san bayan sa masa kaya a sa masa wurin da za a ɗaura masa a wuya me ya suna shi mani a abin da ke wanda za a sa wuya za a yara za su ci abinci ba ta hulu ne eh? eh? ta hulu ne oh shi ko ba ma mamaki a in ka kan manyan su a sunaye ne muka wannan ba matsala ba ne ba wanda za a a ɗaura da yar igiya a yar igiya a ɗaga haka sai a ɗaura ku in an ɗaura eh? a fo to a hausan ba eh? shi ma dai nau'in turanci ne ba hausa <laughs> ko ba ma yi mu amma mu ma muna raimun eh, inda da bulatanci ne muna da shi jagare jatare shi kenan eh, an zuba kunu wani ya zuba haka a guggugi a guggugi ana sama kama in ya rubar da jina ne eh, da da ya kulle shi ya koshi sai kaje za ka samu sai watsa ma na bakin <laughs> mugu ya koshi ne kenan sai a guggugi a guggugi a cire amma kuma mai lankwashe to aje da dattijo jama'a an waye gari za a bashi abinci sai an masa wannan sai kai wannan ba karama ba ce ba nakisu fil qalbi afala ya yaqiluna ba su da hankali ne ai idan tsoho ya mutu yana da kyau kaje ka gani hatta misalin gidan ko da yake asalin gidan ne ya zama akwai na kasa gidan tsofaffi gidan gajiyayyu kaga akwai nau'in rashin tausayi ina iyayensu a waye gari ‘ya'yayensa kai ina ‘ya'yayensu a waye gari shi zai zai je biya a banki zai kai ba banki nawa za ku dinga biya kula min da shi to za ka ba da eh, dubu kaza a wata je to shi kenan shi gana sai dinga tura a banki ta banki ko ganin ka bai sanyi so za su yi ma ɗinki su sama kayan sanya ebo leburori sa mu musulunci ba mu yadda ba mu fi son mu dinga ganin babanmu kusa da mu babanmu kusa mu jikoki su zo suna kwanciya a kansa sai ana sai ana korasu wannan rugo da gudu ya kwanta wannan ya dauko abincin sa ke ba zan ci wani shi na je wajen ba shi na je wajen wani ana ka bashi ihuta ka bashi ihuta ana ina kuka shi ya zo ta yi da ta ko kyale shi ya zo zo zana nan ya zana yana ce yana ce ribi yana shafa ma da yi to kai karami ne kaza kaza kaza kaza daɗi ne a yi wannan to a a ce sai da biya a banki azabi ba a can to amma to idan ba mai tarbiya ba ƴaƴan nan yayin da aka nufa kenan na'am na kisu fil khalqi afala yaqilu yaqulu ta'ala wa man nu'ammiru min bani adama nunakisu fil ننكسه في الخلق أي يعود إلى الحالة التي ابتدع منها يمكن قوم حالين ده يفعلوا ده قليتا halata الضعف ضعف الأقل وضعف القوة أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص بل أدى نقص الشيري من كل وجه فيتداركوا سجانو قوتهم فيتداركوا قوتهم وأقولهم فيستعملونها شيء أمفاني ديت في طاعة ربهم يا إسكو